Wannan masallacin zantsamalabu da ke romarot a cikin garin yola yau insha Allahu za mu rafi na uku shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijirar mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin Masa zuwa Madina wanda ya da shekara dubu biyu da ashirin da biyar daɗi. kuma jiya mun fara fassara tafsirin wa wasu yana insana biwali dai insana insha Allah za mu ƙara ميلي تعالى تعرفون كده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي إلي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. من ta تعالى ووصينا الإنسان من mun ɗan adam wasiki ihsanan ya kyautata biwa da wa iyayensa wato muna ba shi umarni umarni mai karfi balle ya kula da iyayensa babansa da mahaifinsa mahaifinsa ya kyautata musu ya kula da su abin da ake cewa birrul walidai wato shine kyautata wa iyaye shine tuhu fil ma'ruf wal ihsanu ma? وحق الأبى عنهما وإكرام صديقهما وسلة الرحم التي لا تصل إلا بهما والاستغفار والدعاء لكما بعد مماتهما to ne ka musu da'a a abin da bai taba wa Allah ba sannan ka kyauta ta musu a rayuwarsu kula da cin su da shan su da tufafin su wurin zaman su da sauran sannan da kamewa ga barin cutar da su wata cutar da su ko tsaki ba ya musu mutu sannan da girmama abokaninsu kadar da zumuncin da kuke da dangantaka da waɗanda za ka sadar da zumuncin ma'ana ka sadar da zumuncin jin uwan sannan kuma da yi musu addu'a da nema musu gafara bayan rasuwa wannan haƙƙi ne na uba a kai ɗaya za ka dole ka samu wani don ba wannan to ka zama akun da wani zai ka ka zama mai saba wa iyaye da ka iyaye lallaba su ake kyautata musu ake da haƙƙin su babban ne saboda ubangiji subhanahu ta'ala ya haɗa haƙƙin wato iyaye da haƙƙin da haƙƙin da haƙƙin sa sai iyaye yake wa ba ka Allah ta abubu illa iyahu wa bil walidaini ihsana Allah ta'ala yayi hukunci kar ka bauta wa kowa sai shi sai dai kuma ka kyauta ta iyaye wanda ka wajibin ka ne ka kula da iyaye sannan sai ki hamalatu ummuhu kurhan wa ba'athu kurhan sai misali da mahaifiyar mahaifiyarsa ta ɗauke shi wahala wada'atu ta sauke shi kuhan a kan wahala wato shi dan adam mahaifiyarsa ta ɗauke shi a cikin wata tara akalla ko shekara ɗaya ko fiye da a bisa tilas tana shan wahala amma ka ta daure kuma tana son kayanta sai mutum ya duba irin wahalan da mahaifiyarsa ta sha lokacin da take da cikinsa sannan wa ba'atu kuha kuma ta ajiye cikin wahala wato shine naƙuda ce ta yi sa a cikin wahala ta haife wato ba kafanta ɗaya na duniya ɗaya na lahira ana tunanin ko za ta kai labari ko ba za ta kai wannan ba ta haife shi sai ta yi duka wannan saboda kai sai mutum ya duba irin wahalar da mahaifiyarsa ta sha sai ya kyautata masa sai ya kula da ita ya ji tausayinsa kamar yadda ta shiga wani hali na abun tausayi a lokacin da suke tausayi cikin sa ko ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wa Sallam da ka tambaye shi man a haƙƙun nasu bi tuhbati wani ya ce wa ya fi cancanta da kyautata masa a cikin mutane manzon sama ce muka kama ya ce kuma man sannan wa ya ce ummu muka ya kuma man sannan wa ya sake cewa ummu muka ya ce wanda ke kuma abaka fa'adana ka fa'adana sannan ka babanka sannan ka yi girman haƙƙi na uwa سورة لقمان الله تعالى شوي ووصينا a ka Allah ta'ala ce mun yi wasiki wa ɗan adam ya kyautata wa Lafiyarsa ta ɗauke shi rauni a kan kullum ba ta da lafiya kullum asibiti tana zuwa awu tana kama da ciwon ciki da ciwon kafa da zazzabi da amai da sauran rauni akan rauni ta wata tara tana fama to da haka ga nauyin kuma yaron ko da haka tana cin damuwa Allah ta yana tunatar da kai wannan don ka kyautata wa mahaifiyarka yau zamiri ta ala ce wa hamduhu wa fisaluhu salatuna shahra daukan cikinsa shi da da shayar da shi zuwa yaye wata talatin idan wata talatin sai tana ka kama da kai tsakanin daukan cikin da yaye da shayar da wannan shi ma babba al'amari ne ba an haifi yaron kuma ga shayarwa kuma ga kula da shi ga wanke masa ba haya fitsari wata talatin za a yi ana samu kamar da ya ce wa fitalu a mai, a watar aya wato ɗaukar ciki abin nan ya yi shi a shekara biyu to in ma kaddara wata shida ne aka ɗau cikinsa aka haɗa da sha da shi shekara biyu wata talatin idan kuma wata tara ne cikin aka sha da shi wata ashirin da ɗaya shi ma wata talatin ne. Insha Allah ta lafi a nishkurin ka gode mini wal walidayka ka gode wa mahaifanka ma'ana ka bauta min ka ta mahaifanka ihe ya mace ma kuma zuwa gare ni in ba kai ba kuma za ka zo ka same ni shine ma'anar magana za ka dole ka kyautata wa iyaye wannan ayan wa hamduhu wa fisaluhu 30 shahran Allah ta ce daukan cikin mutum da yayi shi wata 30 sai malamai suka yi istinbadi cewa mafi karancin ciki wato wata shida ne mafi karancin ciki zuwa a haife shi daga ɗaukar zuwa a haife shi wata shida idan mutum ya haifi ya auri mata bayan wata shida sai ta haihu to ɗansa ne amma in bai kai wata shida ba ba ɗansa ba ne ta zo da ciki ne da Allah ta a wannan suran ya ce wa hamduhu wa fisalu salatu da tara ɗaukar cikinsa da ya aiki wata talatin a suratul luqman ya ce wa fisaluhu ya mai ya yi shi a cikin shekara biyu ne kaga shekara biyu shayarwa ita ce shekara biyu a wata talatin zai baka wata shida ya rage a na baqara ita wal walidatu ne auladakunna hawlaini ne liman arada an yutimma wa ba masu mata iyaye mata suna ta da ƴaƴan su shekara biyu kenan shayarwa shekara biyu wata ashirin da hudu in ka shirya cikin wata talatin mai, zai rage wata shida ne mafi karancin ciki shine wata shida wannan malamai sun yi ijimai a kan saboda wayannan ayoyin guda biyu wanda a cikin su akwai ilalatul ima'i wa tambe saboda haka suna nuni cewa mafi karancin ciki wata biyu wannan sun faru a zamanin sai na ko mutunci ce a zamanin na uwa wani mutum matarsa ta haifi ta baya aure ta da wata shida sai shi ta haihu sai ke shakkar anya ko waɗannan nasarar yana yana wajen su ke ɗan sani saboda Allah ta lace ɗaukar ciki da yayewa a da araf a kan talatin sai kuma ya ce yayewa shekara biyu a suratul usman nan cire shekara biyu cikin wata talatin da tafi da ya rage ko za ka ana iya aika a wata shida a wata riwaya ma an ce sai na usman ne har ya ce a je a jefe wannan matan ta yi biyu sai na ya ce ya za ka jefe ta kai ga abin da Allah ta ya faɗa ba za ka wata shida yana yin ba yasa sai malamai suka yi ijimai cewa wata shida ana iya haifan yaro in ka auri mace bayan wata shida ke ta haihu zan ka ne ka da hujja da za ka ce taro da shi saboda wa'innan ayu wannan shine aqallu ke hamdu mafi karancin zamanin ciki ba jayya tsakanin malamai wasu kuma iya shekara nawa ne ciki yake yi mafi yawa kafin a yi? misali ka saki mata sai bayan shekara ɗaya sun ta haihu ka ne kaga in ka ɗauka wata tara kawai ciki yake yi to ka ke nan bayan ka sake ta da wata uku ne sai cikin yanzu ta haihu bayan shekara ɗaya in ka ɗauka haka ne ba zo su malami haka suka ɗauka za ka ce ba haka wani ciki yana iya yin shekara ɗaya haka wasu malamai suka ce da kuma in bayan shekara ɗaya ne kuma ta haihu kuma ba bayan ka sake ta sai a ce kuma ba cikin ta wani za ka ce a ciki yana shekara biyu ina shekara ne ana so daga aisha Yanan cike na iya zama ɗa na iya zama a cikin mahaifinsa mahaifiyarsa a matsayin cike har sai ba shekara biyu kafin haife shi wannan ana samun sa ana cewa yaron shekarau saboda ya shekara a jiki har da daɗi dan da ya wayo ya fito dan da ya wayo ya fito ana samun amma galibi wata tara ne idan yana samun wata shida wata bakwai wata takwas wata goma sha ɗaya sha biyu har zuwa shekara biyu wasu malayan suka ce yana kai wani shekara hudu ma don wani ya ce wa imam mali aisha ta ce ciki ba wuce shekara biyu sai imam mali ya ce ban yadda aisha ta faɗi wannan magana ai ga wancan nan a madina ita ɗau ciki ta shekara hudu ta haihuwa. Kira shi na shekara hudu. kuma zama malikiya ne sun sarrafi shekara hudu amma a wata ruwan a mazan malikiya shekara biyar in ya wuce shekara biyar ne za a ce ba na shi ne mai tufa turu kwa ke cewa wa kamtatul awami aqsal hamli wa sita sittatul ashhur fil aqalli shekara biyar shi ne mafi tsananin wato mafi yawan lokacin mafi karancin sa kuma wata shida zaka mace tana iya ɗaukar ciki ta yi shekara biyar mata a cikin ji in zaki mata ba ta gama ba ta yi idda ba ta yi jini na idda ba bayan shekara biyar ta haihu a cikin ka ne ɗanka ne idan in ya tabbata ta je ta yi na wannan ba ɗanka ne wasu malayan suka ce a'a shekara shida ne wasu suka ce bakwai yana iya zama shekara bakwai ba a ce shi ba A to shi yana kwanciya ina cewa cikin ya kwanta sai daga ba sai tashi da yake faru bisa kan ya kawo har zuwa shekara bakwai zuwa wasu malamai sai rinja yadda cewa fatuwan wasu malamai ya rinja yadda cewa bai da ma adadi ma ko shekara goma ne ma yi. ne ba ta je ta yi na bane an tabbata dama da cikin shekara goma ma ko shekara ashirin ne zan na sani ko da kenan mafi yawancin zamanin cikin ya da iyaka mafi karancin sa ne ke da iyaka wata shida zai kai wata shida ba san ba wannan wani fito ne aka fitar a cikin ayoyin nan Allah ta lace hatta idza balaga ashuddahu har idan ɗa ya kai ƙarfinsa da ke kai shekara talatin talatin da uku talatin da biyar a balaga arba'in da sana kai shekara arba'in da fitar ƙarfinsa kenan shekara mana ga mutum tun daga shekara talatin a ƙarfi a jikinsa har yaje je shekara arba'in ina zuwa shekara arba'in ƙarfinsa ya gama cika hankalinsa ya gama cika sanin ya sa ya gama cika bisa galibin annaba daga shekara arba'in amma idan mutum bai kai shekara arba'in ba ana iya ce masa yaro ko a ce masa matashi amma ya kai shekara arba'in sai dai a ce mutumin nan kuma za a ce yaron nan ko matashin nan ina cewa a zamanance ɗan shekara hamsin ma sai a bashi shugaban matasa ko shekara sai shugaban matasa a daidai mai shugaban kulawa da matasa kaga ba shi matasan ne shugaban kulawa da matasan gida su amma dai shi ma matashi ne daga shekara arba'in na yi an rufe matashi matashi daga shekara sha biyar zuwa shekara arba'in daga shekara ashirin da biyar mutum yana matashi ana kai shekara arba'in shi kenan ta zama salin gurgu kai ba tsoho ba kuma ba yaro ba ba matashi tana saka ta hikin daga gani har zuwa hamsin tana gurgu daga hamsin ba kuma ka fara an fara gangarawa wasu sun fara ce maka baba ko ba yayan ka ne wani ya ce ka kai cikin sittin da biyar ka bane wannan wannan ayan ta sauka ne aka ce a kan sai na abubakar aka saukar da wannan ayan abin da ya kai shekara arba'in in kalat ya ce rabbi auzi'ini an ashkura ni'matak allati an'amta alayya ya ka tusa mini in gode maka ni'imar da kai mini wa ala walidayya da kuma ni'imar da kai wa iyayena wato ya Allah ya sa mini kamin ilhama idan mai maka godiya ina cin ni'imar da ka mini shine musulunta da nayi domin ya karbi musulunci tun da dumi tumi sa duk lokacin da maza sama ya zo da shi amma kaga yankin nan ya zo maza sama yana shekara arba'in shi kwa sai na baka yana shekara talatin da bakwai da rabi amma da ya kai shekara arba'in shi ya karɓi musulunci ba iyayensa sun karɓi musulunci ƴaƴansa ma sun karɓi musulunci shi ne yake gode wa Allah ta'ala ina cewa ya Allah ka tusa mini in dinga maka godiya da ta ni'imar da ka mini kasancewa na musulmi da kuma ni'imar da kai wa iyaye na kasancewansu musulmai ko da kashi shi ya yi ta'a da babansa da mamansa duk musulmai ne Uthman ne Abu Quhafa kenan musulmi ne haka an yi mahaifiyarsa kulma bin Arwa ita ma musulma ce sannan ga ƴaƴansa kuma Abdurrahman bin abu ga Aisha ga Muhammad ga waye ga sunan duk ƴaƴansa suka zama musulmi kisa yake gode wa Allah ta'ala akan wannan yace sannan wa an amana salihan Allah ka kore min idin da ayyuka na gari tarbahu da za ka gamsu da shi zama ina aiki na gari wanda kai yarda da shi aikin da dace da shari'ar ka kuma ya zama don Allah na yi shi ne al'amarin salih aiki na gari wa aslihi li fi zuriyati ya Allah ka gyara min zuriyata ka shirya da zuriyata ƴaƴana da jikokina duk su zama musulmi mutane ki Allah an sa masa addu'a sa zuriyarsa musulmai ne yace ni tubtu ilayka ya Allah na tuba na koma zuwa gare ka wa inni minal muslimin kuma ni na daga cikin musulmi wata Allah na tuba daga dukkan wani yake da na masa ni na ne kauya ne musulmi cikin nan ya kamata idan mutum ya kai shekara arba'in ko kai ya sani cewa fa ta fata kare masa ya dawo ka. ya dawo bautan Allah subhanahu wata'ala da godiya wa Allah ta'ala akan shiriyar da ya masa da kokarin gyara iyalensa da iyayensa kaga ce wa aslihi li fi dhurriyyati za ka gyara min duniya ta iyana da yana yanzu abin da ke gaban ka kenan don ka kira min ka yanzu gangara kake yi kana gangara ne me rage maka ka shirya ka shirya ƴaƴa da sauran tarbiyyar ƴaƴanka ne sai na Abubakar yake roƙon Allah ta'ala ya shirya masa da zuriyarsa idan ka kai a shuddata shi ne ka kai shekara arba'in hankalinka ya gama cika ƙarfinka ya gama cika hangen nesanka da sauransu أشهد كما تعالى سبحانه وتعالى فسيح كما كان تربيا وتعاله يا أنت يا الله تعالى أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون بنتي تعالت أولئك الذين نتقبل عنهم إذن وإنما في إيماني فأبو بكر كما كمان تنسوا كوني ود أن متي كرقان أحسن ما عدلوا متي كرقان متي كرقان متي كرقان كرقان أي كنا نم أحسن أي حسن أي كنا وبالغا كيف مطبين أما كيف مشبه أي كنا wato muke karɓa musu kyawawan ayyukan da in ka ce muke karɓa musu mafi kyawun ayyukan su to me kyan ba za a karɓa ba sai wanda ya fi kyan a kyawun ayyukan su kuma a jin wanda ta jawazu an san ya atihi muka ƙetare musu ƙetare musu munanan ayyukan za mu kama su da laifin kuka su ba shi a kabin janna ko mu sa su cikin yan aljanna wa'adar su da idan ikanu adon muna alƙawari na gaskiya wanda dama sun kasance an musu alƙawarinsa ba duk wannan imani ya aiki na gari Allah ta'ala zai sa shi a aljanna innal ladina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula wanda suka yi imani suka yi aiki na gari to aljannan firdaus ita ce masaukin su a ita ce ainihin garan su wato da ita za a tarbe su ranar aljiyawa sannan Allah ta'ala da ya faɗi iskokin wa'annan mutanen kirki masu yi iyayensu biyayya masu godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala masu ganin zuriyarsu sun zama bayin Allah na gari Allah ta'ala ya ce ta bayan nan su ne wanda muke karban ayyukan ulai kallazina ta taqabbalu an kun muke karbawa ba sai tsoron Allah shi yake sa karbi aikin ka Allah ta'ala ya ce inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin Allah yana karban ibada daga masu tsoron Allah saboda alamomin karban ibadan mutum ko ayyukan mutum akwai tsoron Allah a ciki ka zama mai tsoron Allah Allah zai karbi aikin ka alama ta biyu ka zama mai cin halal ka zama mai cin halal cin halal yana sa karbi aiki cin haram yana hana karban aiki don ubangiji ta ya ce ya ayyuha rusulu kudu min at-tayyibati amalu salih ya ku manzanni ku ci daga abu na halal sannan ku yi aiki na gari ba sai karban aikinka ka ka ci halal sai ka ci halal Allah ya karban ibada sannan alama na uku shine in kai ibada ya zama kana tsorace kana tunanin ko Allah ya karɓa ko bai karba wannan shine sifar mu wato karka je ka rudu ai ai kai zikirin da kake Allah ya karɓa kai dan aljanna ne za ka iya ba wani ma aljanna wannan ruhun ne. kada tabbas ka dinga tsorita a zuciyanka sallan da kai Allah ya karɓa? Allah ne ya baka dama ta yi to ya karɓa. aikin hajjinka umranka azuminka zikirinka kyautata wa iyayenka suka dinga ji a ranta Allah ya karba sai ka dage kai ta addu'a Allah ya karba wannan shi ne cikin mu'minai wannan da Allah ta ce da yusuna ma atawa qulubuhum waje, mu'minai suna aikata abin da suka aikata a zuciyarsu a korafi Aisha ta ce masu sabon Allah ake nufi manzo Allah ce a'a su ne masu sallah da azumi da zakka suna tsoron an karba musu ko a karba musu daga dole sai ka hada da addu'a sannan daga cikin alamomin karman aiki shine bayan ka yi mai kyau ka kake wani mai kyau magabata su take alamatu qabulin hasanati alhasanatu ha. Alamar karban aiki kyakkyawan aiki shine kai wani kyakkyawan aikin bayan amma ka yi wa Allah biyayya ka je kuma ka saba mana kana rusa abin da ka gina ta yi ibada ka je kana sabon Allah kaga duk mai cuɗanya ayyukansa nagari da munanan ayyuka Wani akwai abin tsoron ba a karɓa masa aikin sa ba dole ya tuba daga zunubi da yake Ki dinga istighfar yana tuba yake ta aiki ta Allah kan bayan Allah na gari su ne Allah yake kula da su yake karban ayyukan to da ta dace wa'ada da aka da aka ce fi hadin janna bayan an karbi ayyukan su kuma za a sa su a janna in Allah karbi yake ka kenan za ka tafi aljanna ne to aljannan kuma Allah ya ce ne alkawari na gaskiya wanda aka mutu kuma masu tsoron Allah su ne masu shiga aljanna qalu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin an tanadi aljanna don masu tsoron Allah kaga wannan alkawari ne dan haka nan ubangiji subhanahu wataala a cikin suratul tauba yace wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك الحب العظيم Allah ta'ala ce Allah ya yi alƙawari wa muminai maza da muminai mata zai shigar da su aljanna wanda koramu na ruwa da giya da zuma suke gudana a ƙarƙashin wanda ya imani ya ji tsoron Allah Allah ya masa alƙawarin aljanna sannan za su dawwama a ciki kuma akwai wuraren zama masu daɗi a aljanna a cikin aljanna sai na zama Allah ta ce ga yarda da zai yi da yan aljanna wanda ya fi wannan ya fi ma shiga aljanna girma wannan shine babban rabuwar ji ubangiji ta Allah ya shiga da kai aljanna ya ya yarda da kai ya gamsu da kai kawai kenan ka shiga da rayuwar wannan alƙawari ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala yi wa mu'mine bayan Allah na gari sai Allah ta lace والذي قال لوالديه إنكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون وقد <laughs> خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين ubangiji ta lace wallazi qala liwalidayhi a ayin da ta gabata an yi bayani masu kyautata wa iyayensu masu wa iyaye biyayya sannan kuma za a faɗi masu musguna wa iyaye kuma makomar Allah ta lace wallazi qala liwalidayhi ga wanda ya gaya wa iyayensa uffin wato kalma ce da in balare da ya faɗi ta ya nuna ya ji haushinka ya sake ce mata kalmatu tabaddu ma'anan ufkin aka badda suna jin haushi kamar ka ce kai to kai tsaki duk wanda ya faɗi wata kalma ko wani sauti wa iyayensa wanda yake nuna yana jin haushin ku ya aikata haramun kuma shi mai saba wa iyayensa insha Allah ta'ala ce kaga mai cewa iyayensa uffin na kuma kaitonku ko tsaki ko ta kalma makancin wannan ya dinga cewa a ta idani ni yanzu ka dinga mini alƙawari an ukraja na cewa zan fita daga kabari na suna kira ka fa'i zuwa ga islam zuwa ga musulunci ne amma shi kuna cewa kai san ku kuna nufin kuna kuna min alƙawari cewa in na mutu za ka kai daga kabari na shine a ta idani ni an ukraja kuna mini alƙawari cewa za a fita ni daga kabari na za a tashe ni Ta yi tashin alƙiyama wa qad khalat al-qurun min qabli alhalin jama'a da yawa sun shuɗe kafina alƙurun ƙoƙar ƙarni su ne tsara mutane mutane su rayu a shekara ɗari wata ɗari ta zo su rayu wai ga shekaru aruruwa aru aru sun mutu mutane sun rayu sun mutu har yanzu ba wanda ya dawo ya zai ba mu labarin ga abin da ya faru da shi bayan ya mutu kuma za ka ce za a tashi mutane wanda suke nufi ne akwai tun da ake mutuwa akwai wanda ya taɓa dawowa duniya ne ya ce ai Yayin da zaman kabari yake ko an tace shi bayan ya mutu suka ce to tunda babu haka su ba su yi da tashi a kiyama kaga wannan saurin kai ne dan ga mutu ba za a da ba an tashi ma alkiyama za a tashi shi ne suka ce ya ya yake yake ga iyayensa ya za ku ce wai za a take mu bayan jama'a da yawa sun shuɗe na an faɗi ƙurun ana nufin jama'a masu rayuwa a ƙarni wahuma ya tafi sanillah su iyayen suna neman taimakon ubangiji ta ala ya taimake su iyayen nan su zama shiryayyu duk uba na gari yana son ɗansa ya zama shiryayye ko da ya fanɗare zai dinga masa addu'a Allah ya shiryar da shi sai iyayen sai suka ce masa wai naka kai tonka amin kai imani kai imani da tashin alkiyama inna wa'dallahi haqqun alƙawarin Allah gaskiya ne cewa zai tashi alkiyama wannan ake su atiyatu la raiba fiha anna la yabasu man kalu kiyama za ta zo ba shakka a cikin ta kuma Allah ya tashi wani cikin gurgura za ka ce wai da ka iya cikin maka kai sun ka amin ka imani inna wa da lahi haqqun alqarin Allah gaskiya ne alkiyama za ta tashi wa yaqulu shi kuma dan bi saba iyansa sai ce ma haza wannan bayanin da hukai fa ba komai bane illa asatirul awwalin face tatsuniyoyin mutanen farko bai ƙarya ne shine ma'anar tatsuniyoyi. ko za ka zo kake tatsuniya ne kawai wannan wannan suran ko wannan ayan wasu sun riya wai ta sauka ne akan Abdurrahman bin Abi Bakar Afriki ya akan Abdurrahman ta sauka shi kenan mana ina Abu Bakar ya musulunta ya iyayensa sun musulunta ya zo kuma yana ta fama da ƴaƴansa yana ta fama da Abdurrahman Abdurrahman bai musulunta ba ana ta ja da shi yana ta merwa da babansa ansa wannan ba gaskiya bane riwayar da ta zo da wannan batun kan kuma Aisha ta yi inkari wannan take ba ayar da aka saukarwa alu abi bakari sai ayatu ne ayatul if sai ayoyin da suka sauka suratul nur wanda suka wanke Aisha suka ce ta yi zina ba wa'annan ayoyin su ne kawai suka sauka da haka wannan ba gaskiya bane cewa wai an saukarwa ita wai Abdurrahman ne Abdurrahman ya musulunta kuma ba a yi wani ja da shi wajen musulunci ba ba wani kisa da aka ce ya yi jayayya da iyayensa a lokacin da zai musulunta izina bakar Allah ya kore masa iyayensa sun musulunta kuma ƴaƴansa ma sun musulunta ba tare da ya sha ya sha wahala ba to da ka wannan ayan ana magana ga dukkan wanda akan duk wani mai saba wa iyayensa kowa ne iyayensa suna kiran sai zuwa ga musulunci shi kuma yana kijewa yana cewa ba zai musulunci ba kuma yana ce musu kai tunku ko tsafi ko makamancin wani kaga wannan ne mafi karancin kalman da za ka faɗa a zagi iyayen duk wanda yake haka ba dan albarka ba yasa Allah ta'ala ya ce wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana yace imma yablughanna 'indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin fala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima ko da sun tsufa ne sun zame maka damuwa Allah ta'ala ya ce karka ce musu zuki karka musu tsaki karka nuna kagari da su kar ka tsawata musu musu magana wanda take ta daraja ta darajawa ko da ka kankantar da kanka a gare su ba yadda mutum ya yi faɗi wata magana da za ta wato sun zuwa iyayensa ne haka da ya kuskure za ka samu kowai da iyayensu suna ƙoƙarin su zama nagari yara daga cikin musulman mu ma yana so ya zama ɗan shaye-shaye mazinaci ɗan kashi da makami ɗan daba iyayen suna ta kokari su zama yaran su zama shiryayyu amma suna ja da iyayen wannan alama rashin albarka ce ko kuma iyayen abin tausayi ne abin tausayi ne a anan iyayen suke kiransa ya zo ya yi imani da ta iya kiyama ya gyara halayensa shi kuma yana cewa sam shi ba haka wani shi ba wani wato wani abu sunansa tashi alkiyama yake bai da alkiyama za ta tashi ya Allah ta'ala ce ulaika allazina أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. Ubangiji ta lafi, الذين haqqa alaihim mulku qul kaga masu jayayya wanda suka ki imani nan su ne wanda azaba ta tabbata a kansu shine ma'anar al da Allah ya ce sai ya ce kautan jahannama da mutane da aljani to ta tabbata a kansu ko za ka duk wanda yake jayayya da tashi aljiyama ko wannan azabar Allah ta tabbata a kansa cikin wutan jahannama fi umamin qatala min qalbi fi umamin ya shiga cikin wato zurin al'ummatai kakkala wanda suka shuɗe min ƙwallihin kafin su min addini wal insi daga aljani da mutane wato ya shiga cikin layin al'ummatan da suka kafurta a baya kuma za a je a sa su a wutar jahannam Allah ta'ala ya ce innahum kanu kafirin ne wayannan sun kasance masu asara waɗanda suke saba wa iyayensu ba ta imani da tashi a wannan ayan tana magana akan masu saba wa iyaye da kuma waɗanda ba su ji iyayensu ba akan shirya iyayen musulmi su kuma sun isu musulunta duk su yi imani da tashi a alƙiyama waɗannan su ne wanda suka yi asarar duniya da lahira kuma su ne wanda kalmar azaba ta tabbata a gare su shine alqawl menene alqawlun shine fadin ubangiji ta'ala da amla anna jahannama min al-jinnati wan nasi ajma'in kamar da ubangiji ta'ala ce wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama min al-jinnati wan nasi ajma'in kalmar ubangijinka ta tabbata ta cika da yake sai na cika wutar jahannama da mutane da aljanna Yanzu wanda ba a janna zai kai masa wannan kalmar ta tabbata a kansa na cewa sai an ci kautar jahannama ne inna ma waqudu hannas wal hijara makamashin wutar jahannama mutane ne da zuwa saboda haka azaba tana nan tana jira sannan kuma yana cikin tabaku wanda su taɓe a duniya da lahira shine ma'anan innahum kanu kafiri sun kasance masu asara waɗanda suka yi asaran gidajensu na lahira a lahira za su bar aljanna su tafi wuta kowane mutum yana da gidansa a wuta yana da gidansa a aljanna idan kai imani to sai ka tafi gidanka na aljanna kafuri ya je shiga gidanka ya haɗa da gidansa na wuta da gidanka sai kuma ka haɗa da gidan kafuri na aljanna tun da kai imani in ka ka ce ulaika humul warithun alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun domin kayan aljanna su ne masu gado suna gadon gidajen waɗanda ba su shiga ba gada a duniya ka yi asarar imani da shirya a lahira ka yi asarar gidanka na aljanna kamar yadda ubangiji subhanahu wataala yake cewa kul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah ala zalika huwa al-khusran al-mubin kaga masu asara babba sune da suke asaran kawunan su da iyalen su ranar alkiyama kai ganga ga asaran kanka za ta duda kai asaran iyalinka don iyalinka suna aljanna kana wuta kai asaran su in kuma duk kun tafi wuta tare kai asaran su domin azabar wutar jahannama kawai ta yi ka bara ka gansu ba ma wannan shi ne asara babba mutumin da yake yin imani ko wanda yake musguna iyayen sun ke cutar da iyayen hadisi ya tabbata daga manzo Allah ta sallama yace ala unabbiukum bi akbar al-kaba'ir ba zan gaya muku laifin da yafi kowanne girma ba suka ce da ya rasulullah ka gaya mana ya manzo Allah ta sallama ليس الإشراف بالله ووقوف الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور وما زال يكررها حتى قلنا ليته كتب yake shirka wa Allah ta'ala babban laifi ne ta da bautan Allah da bautan wani sai kuma na biyu shine uququl walidai wato saba wa iyaye shine yake bi laifi na biyu bayan shi kuma Allah ya ce wa abudullah wa la tushriku bihi shay'an sai wa bilwari dai ni isan yi Allah ibada kar ku masa shirka ku ta iyayen ku ma'ana kan ku saba iyayen kaga laifi daga shirka sai saba iyaye haƙi daga haƙƙin Allah sai haƙƙin iyaye sai haƙƙin iyaye Manzon sun ya da saba iyaye babban laifi ne sai ce da shaidan zuci ne shaidan ƙarya yana kishin gida ne ta ke kwanta a dinga mai ta ce da shaidan ƙarya a suka ce ina ma da ya yi shiru kun ji tausayi to ka ji tsoron Allah ka bauta Allah ka kyautata iyayenka sai Allah ta ala yake ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون Ubangiji ta lati wani kullin na ga kowanne muminai da kafuran darajatun matakai min ma'amilu daga abin da suka aikata idan aikin alkhairi kai to aljanna hawa hawa ne daraja ne wato tana tafiya sama gurgudun aikin ta gurgudun inda za ka tsaya hawa ɗari ne aljanna wani yana hawa na ɗaya wani na biyu wani har hawa na ɗari yasa za ku shiga aljanna kuna da yawa amma kowa da matsayinka. to haka rayuwar duniya take aiki ita rayuwar duniya ma haka ne duk muna rayuwa amma rayuwar wani ta fi wani kyau rayuwar wani ta fi wani jin daɗi in ka je gidan wani ka ga gidanka sai ka raina kanka in ka je gidan ka ga gidan wani kuma sai ka yaba kanka sai ka gode wa Allah naka yafi nasa to haka rayuwar ta haka abincin da muke ci to lahira ma haka ne daraja ne wasu sun fi wasu sannan samurai su kuma daraja ne rikullin daraja su su kuma wani ya fi wani ƙasa duk za su shiga wuta amma wani ya fi wani kangarewa wani ya fi wani kafurci wani ya cutar da musulmi wani ya cutar da manzala ta sama kaga wutar da za a sashi ta daban ne ba ka daidai da wanda za a ce shi kafurci kawai ya yi bai tsokani kuma ba bai cutar da addini duk da cewa cutar da addini da ya kafurci amma dai bai fito a fiti ba to kaga sai wannan ya zama yana kasa wannan yana kakashin ta wannan shi ne ma'anan wani kullum daraja mai ma'abin kowa da matakinsa daga abin da ya aikata mu ne a wannan وليوفيهم أعمالهم ya domin ya cika musu sakamakon ayyuka wa hum la yuzlamun ko ba za a zalunce su ba masu tafiya wanda muna ayyukan su ga sunan su suka yi kata ba wanda ya zalunce amma dandani min abi Allah ba ya zalunta da ayi ko da haka ba ya tafi duk yan wuta su tafi wuta ga munanan ayyukan su yan aljanna a cika musu ke yawan ayyukan su da ladan su kuma ba za a zalunce su ba su tafi so eh, eh, inna na halaye, zinu misala tarra wa in taqwa na kan yudha'ifa wa yuti min ladunhu ajran azima Allah ba ya zalunce ko aya in kai ki cin aiki za a ninka har zuwa 70 har zuwa ninki 700 har ninkin da baɗiya ko da ka in kaje za ka samu tarin lada wanda zai kai ka aljanna ba Allah zai cika maka wannan sakamako man wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra zalika fala yalumanna illa nafsuhu wanda ya samu alkhairi ya gode wa Allah wanda ya samu sharri kuma ya bi kowa sai kansa domin shine ne shine dai ayatan mu'min alima da aka ce wuta ce dawa kansa amma dai an dalla ta da misali ko da shi daura ka ganka aljanna da wuta akwai wuta ba kiyama ne ba ta sake wannan shine amfanin mutuwa wanda yake kaya yake ya samu kika sakamakon wanda ya muna na ayyuka za a masa mummunan hukuma bayan nafsin za a yi kasul mau wa inna ma tuwa kaunar hukumar yawon dama ba man zuhu ziha anin nari wa uzu shidayar wa man hayatu duniya ila mata uburu ko da mai rai an za a cika muku sakamakon ayyukan mu ranar duk wanda aka nisa na yi tsokar na ma haka kanke a na ya samu babbar rayuwar duniya rayuwa ce ta wani Sau da ka sai sai an mutu ake samun wato kyakkyawan sakayya yanzu da za a ce ba mutuwa ba tashin alkiyama sallar da kake zuwa banza an ina za ka samu sakayyan sa sai ka je lahira da cikin kawai kauracewa sabon Allah da kake zuwa alahira ne za ka samu ta kaga mutuwa alheri ne ga mumini tashi alkiyama alheri ne alheri don ka zai samu sakamakon ayyukan wanda ko ya saba wa Allah alaƙo da ba sai kuma tashi alƙiyama tashin hankali ne duk sakamakon ba zai masa kaiwa ba za ka mazi murna ranar mutuwa mu da ranar da za mu hasu da wani hannun wata ala ya Allah ta alayi wa yau ma yi wa rabu lalabi a kafa wadan nari a zahabar tumfai ba tikun fi hayati tikun duniya wasu tamta tamta'in biha فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون بني ثلاثة ويوم يعرض الذين كفروا ranar biro da waɗanda suka kafo ta alan nari a kan wuta, to za a ɗebe su, sai a jefa su a kan wuta waɗanda ko wanda ya kafurce wutar jahannama sai a ce musu a zahabtun tayyibatikum tafiyar da jin daɗin ku duniya a rayuwar ku ta duniya jin daɗin duniya ya ƙare a lahira sai azama a lahira duk wanda bai imani ba in ma ya yi abin kirki a duniya to ana haka masa a duniya shi kenan da hakkun tsayi ba tiku kun tafiyar da mai daɗaɗan ku fi hayatikum duniya a yau wastamtatum biha kun ji daɗi amma jin daɗi mai ruɗi mata'un ƙari al-yawma bi zauna azabar hudu yau za a taka muku da azaba na walaƙanci bi ma arbi saboda kasance da kuka yi kuna girman kai a gaskiya ku imani da Allah ba da manzon da ta kiyama ba ba ka iyayen iyayenku ba sai za muku azaba ta walakanci saboda wannan girman kan da kuka yi min kare haƙi ba tare da gaskiya ba ku tantance ku girman kai kai waye ɗan adam da za ka girman kai me kai da babu kai aka yi ba babu kai aka yi ba kuma ka mutu a tona ƙasa a bunne ka tsutsa ta sharɓa, tsutsa ta cinye ka sannan daga haihuwanka zuwa yanzu dafan ba haya kake yi duk inda kake akwai ba haya a jikinka yanzu za yi ayyuka ka sai an samu tumbi wanda akwai ba haya a jiki to alfahari ne za ka yi ne girman kai a girman kai ko da haka rayuwar duniya ta ruɗe wa bima kuntum tafsukun wato kun kun kun za a muku sakamakon mummunan azaba saboda fasikanci da kuka kasance kuna ne ne fasikanci shine al-khuruju an a'tilla ita daga da Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji ta dace wa yawma yu'rabu alladhina kafaru ala an-nar ranar kiyama ita ce ranar da za a bijiro da kafurai a kan wuta kowa ma ranar kiyama zai fito za a tallata shi in mai kyau kai a faɗa in mummuna ne a faɗa wa urdu ala rabbika saffan laqad jitumuna wa qulu ala rabbika saffan laqad jitumuna kama khalaqnakum awwal marra alqura da ko saboda haka ubangiji ta lace wa urdu ala rabbika an bijiro da an tallato da mutane ga ubangijin ka sahu sahu kowa zai bayyana kamar yadda aka halitta ka haka kamar yadda aka halitta hakimuna kama khalaqnakum awwala Ko da haka ka zo ma ya ce ta tasusharuna yawmal qiyamati hufatan tsoratan gurna za a tashe kurana ranar alkiyama kuna masu loba kuna marasa takalmi kuma kuna tsirara har kowa zai tashi wannan shi ne ardun nasi kenan wannan ya fito wannan ya fito sai a zo a tara mutane a farfajiyar kiyama in an tara su kuma za a musu interview kai wane dan wane jikan wane kai kaza kai kaza yau mutum da tsara'i ranar da za a dan kada sirri in da a koyi kai ma ba wanda ya sani to za a tona maka asiri ranar tonon asiri ne ma minkum min ahadin illa kalli ta sayukallimuhu ta bai na wa bainahu tarjuma kowa Allah zai masa interview ba ba mai isarwa tsakanin kare. ya duba dama munanan ayyukansa har haka gaba wutar jahannama ne a gaban sa za maka tambayoyi a shi an bijiro da kai kahu kahu kowa saboda ka za a tambaye ka ayyukan da kai me ne me yasa kai kaza me yasa kai kaza an gama wannan kuma na karwa wutan jahannama su kuma a je a watsa ku a cikin wutan jahannama to sannan akwai bijiro da ayyuka kuma al'arf wato shine hisabi don hisabin nan shine a tantance munanan ayyuka da kyawawa kenan sai a zo a duba a ga munanan suka rinjaya ko kyawawa in munanan ne ka tafi sai kyawawan ne ka tafi aljanna amma akwai hisabi mai sauƙi da ake ce masa al'arbu shi kuma Allah ta'ala zai rufa maka asiri kaɗan ne suke samu daga cikin bayan Allah Allah ta'ala ya baka sutura da zai banka da ba sai ya ce a duniya ba ka aikata kaza da kaza da kaza ba ce eh na rufa maka asiri ba wanda ya san ke yi domin da yawa bayan Allah suna saba wa Allah inda za a tallata maka sabon Allah da suke yi wallahi wani yanka zai shi hanya ba za ka gaishe shi ba ko sallama ba za ka masa amma Allah ne rufa masa asiri abin bai bayyana a fiskansa ba a gaya masa ba saboda haka sai an je lahira sai Allah ya ce na rufa maka asiri a duniya babban kada ba kai kaza kai kaza ke eh sai to kamar yadda a duniya na rufa maka asiri a lahira ma na rufa maka kun bayyana to kaga wannan kaɗan daga cikin bayan Allah ana samun masu wannan wanda za samu wannan garaɓa wannan ko yana nuna mana duk mai saba Allah a bayyane mana cikin fadiri wanda yake saba Allah a boye akwai imani tare da shi don yana kunyan wani ya ganki. irin wannan in ya san za a tona masa asiri zai dina ko bi zai yi ba kaga akwai alaman kirki tare da shi saboda ka mu ji tsoron Allah kar mu saba Allah ko a bayyane ko a ko a sirrance domin Allah ta'ala yana ganin mu inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi la fis sama ba abun da yake buya Allah ko a sama ko a ƙasa shine ma'ana inna Allah kana alaykum raqiba Allah ya kasance mai kula da ayyukan ku duk abin da kake yana kula da shi shine muraqaba na ubangiji ta'ala to sai Allah ta'ala idan ya sa su a wutar jahannama sai ke musu kun tafiyar da jin daɗin ku a rayuwar ku ta duniya kun ji daɗi a can saboda galibin mutane jin daɗi ne yake roƙon amma kafirin ba musulman ma wani ya samu dukiya ya yi arziki da shi sai ga kamar Allah ya fi son sa akan kowa sai zama ba ruwansa da ibada yana walakanta mutane su saba wa Allah subhanahu wataala to da yana ganin shi ya shiga daula kaga wannan ba shine ma'auni ba inda arziki shine yake nuna Allah yana son mutum da kafirai ba su arziki a duniya ba kuma kwalwa ɗaya na ruwa Allah ya ce ba za su sha ba in ji manzala ta amma yanzu in ka duba duniyan nan suwa suka fi jin daɗi a zahiri Kafuren ne yanzu da za ka je ƙasashen turai nan ka ga yadda suka gina ƙasarsu sai ka ga kama a cikin bola kake wasu in ka ga yadda suke rayuwa komai suna da shi na ci gaban rayuwa sai a ga cikin wahala kake kama na ba shine ma'auni ba imani da Allah ya baka imani shine yake nuna Allah yana son ka saboda ya saka cikin waliyansa cikin bayin Allah na gani amma ba wannan ba hakan ba wani wani Allah ta ce wallahi ba don san ma mutane abin ya zama musu fitina ba da duk wanda ya zama kafiri gidansa sai ya zama na zinari ma kawai da azurfa amma inda za a zama duk wanda yake kafuri Allah zai masa wadata ya masa komai da komai na duniya mutane ta su gina kafurta saboda mai saboda galibi mutane duniya su kusa sai zama a kafurin ma akwai masu shan wahala saboda haka sai Allah ta halaki musu a zahabtun tsayi ba kun tafiyar da jin daɗin ku wato jin daɗin da ya kamata ku ji a lahira yanzu kun riga kun tafiyar da shi a duniya ma'ana kun ji daɗin ya wuce yanzu a duniya kuka ji daɗi lahira ba za ku ji daɗi ba ko kaɗan wastamtatu biha kun ji dadi a duniya saboda haka bin dadin duniya na ruɗi ne kai kai dare duniya ba komai bane hiya duniya aqallu min al-qalil wa ashuquha aqallu min al-qalil duniya ta fi komai dan kadan ya fa dan kadan ma to ba abin da yake abin da duniya ita ce yar kadan din kadan nan kwatanta ta da lahira ba komai bane kuma yanzu za ta shige ta ruɗe ka mata'un ne qalil mata'un ghurur Bin dadi ne dan kadan kuma mai ruɗi yanzu zai ruɗe ka kaje ka fata sai ka je lahira kaje ka shawa dan jin daɗin duniya ka dan ji shi don ka samu daman wa Allah subhanahu wataala amma ba a haramta maka shi ba kuma harrama zinata Allah allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min ba wanda ya haramta ka ji daɗi a duniya ba wanda ya haramta ka kai ado a duniya eh Allah ya halatta mu'mine da kafirai in je lahira kuma iya na mu'mine ne kawai jin daɗi to kada garin jin daɗin ka je ka tafiya da jin daɗin ka na lahira gaba ɗaya shine abin da ake nufi ka ji tsoron Allah ka kyautata wato ainihin imani ba idan baka yi haka ba kana da girman kai ba ka fasiki ne Allah Ta ce zai maka sakayya na walakanci ranar alkiyama azabal huni azaban ma na walakanci ka walakanta saboda girman kai da kake baka son gaskiya ka rena mutane kana walakanta mutane da kuma fasikanci da kake fasikanci shine alkhuruju an da'ati Allah fita daga da'an Allah duk wani nau'i na sabon Allah fasikanci ne abun da za ka yi ka saba Allah to ka fita daga dan Allah ala ka yi aiki ba dan wannan ko zai kai ka wutan jahannama Allah ya tsare mu da tsarewansa Allah ya kara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam su mai tambaya ke cewa liman ne ya karkace alƙibla a masallaci yayin da yake jin sallah ne matsayin sallah to in bai sani ba har ya gama sallah ta yi Mun kuma yana cikin ya gane sai ya dan karkata ya koma alƙibla kuma sallan ta yi mutanen ba wani kauye ne kusa da madina amma yanzu yana cikin birnin madina lokacin da aka juya da alƙibla aka ce a daina kallon baitul maqdis a koma kallon ka'aba bayan da an yi wata goma sha shida ko sha biyar ana kallon wato ka'aba abin nan baitul maqdis a madina Allah ta'ala ya saukar da kan nara ta kallu ba wajen ka sama idan walli yannaka shidatan tarbaha fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram sai aka ce a juya a kalli kawa manzo kuma yi sallan azahar, ya kalli kawa yi la'asar a masallacin ya kalli kawa magariba ya kalli kawa isha ya kalli kawa duk mutanen kuma ba su da labari su suna kallon sham wato ana kallon kudu a yi sallah a madina su suna kallon arewa wato kan an canja alƙibla da su ba suka kabbara sallah suna kallon arewa inda alƙibla take a da suna cikin sallah a masallacin uba, to ni bawan Allah sai zo shi kuma yayi sallah tare da manzara kuma kallonin da suka wuce ya san cewa an canja alƙibla sai ce wa mutanen uba yace ai je da daddare jiya an saukar wa manzara kuma wahayi ya juya alƙibla sa an koma kaba ku juya ku kalli kaba, sai suka juya ba sun yi raka'a ɗaya sai suka juya suka kalli kaba suka tsare ta sallan kuma sallan ta yi me yasa saboda ai ba su san an canza alƙibla ba ba su rama a zahar ba ba su rama la'asar ba ba su rama magari ba su rama isha ba wani raka ɗayan ma da suka kalli kaban ba su rama ta ba ai suka kalli ba kai kuma kai sun ba su rama ta ba wannan shi ke nuna idan ka zo kai sallah nan ka ɗauka gabar ne a Najeriya kenan ka ɗauka nan ne alƙibla inda ka gama sallan ka sai aka taimaka ai yamma ka kalla sallan ka ta yi ka kama hanyar ka tafi sai dai sallah ta gaba ka gyara amma sallan ta yi. in ka kiɗi ne ka rasa ina ne a ƙilla take ka kasa ganewa ko ina ma ka kalla kai sallah sallan ka tayi in kana cikin sallah kana kallon kudu ko arewa ko yamma kai wasu rakoyi ke wani ya zo ya ce maka ai ga inda ƙilla take ka juya ka kalli a ƙillan ka tsari ka sallan ka kuma sallan ka tayi ko ba ka ba ba wannan ita ce shari'a wannan ke cewa malam idan mace ta yi zina ta zo haihuwa ta mutu sai ta yi shahada wannan da ga muka amsa tambayar nan ko ina ga gidan rediyo ne fatawan gidan rediyo wani ya tambaye mu wannan tambayar ko da ma wannan din ya aiko ba an sa masa bajiya a muka ce rahmar Allah ta'ala tana da yalwa a cikin hadisi hadisi su ubangi ta'ala yana cewa sabaqa rahmati gaban rahma ta kare ga ya kuci na manzala sa sun ce duk matan da ta zo da tare su auren haihuwa ta yi shahada ba za mata tambayar kabari ba a bambance wanda ta zo haihuwa ɗa na halal ko ɗa na haramun ba hadisin bai bambance ba kai don me yasa za ka bambance ita wanda ce ne sai cikin shegen ai fata muke Allah ya gafarta mata ya saka aljanna ba addu'a muke Allah ya je ya ta wuta ba to tsaye ne hau ne ya hau gaba hau ne ya hau ta so da haka ga wata tayi bina ta kiɗi shege ta zo haihuwa ta mutu muna addu'a Allah ya gafarta mata zinan da ta yi kuma Allah ya ba ta ladan wahalan da ta sha na haihuwa Allah ya karɓi shahadanta Allah ya sa ta aljanna Allah mai zai rage ka za ka ragu kai ma kana saba Allah ta'ala kana yin manyan manyan sabo ba ka tausayin kanka ba ka son Allah ya gafarta maka ka tausaya wani ka haka ko na dina ne ta yi shahada yanzu idan mutum ya zo mutuwa wani yana cin wahala wajen mutuwa yana cin wahala alaman ba mutumin kirki ba ne amma malamai suka ce wannan wahalan kafara ne na laifukan da yawa Allah wani daga nan wahalar ta ƙara in ya je kabarin sa ma zai je shiga daula ne kawai wani kuma a kabarin za a yi ta azabtar da shi a yi ta azabtar da shi in ya je lahira kawai sai tafi aljanna an gama masa azaba wani kuma ba an azabtar da shi in ma ba gama karkace masa kura ba sai an kai shi wutar jahannama a je a karkace masa kura ko na shekara miliyon biyu ko uku wannan a karshe a je a sa shi a aljanna gare yana da imani kaga abin hawa hawa ne kowa da ta hanyar da ake kankare masa laifuffukansa ko ita kuma ta sha wahala a naƙuda har ta mutu shikenan ta samu kafara na me na laifin da wa Allah subhanahu ta'ala don Allah bai sai ba zai karbi tubanta ba muna fatan kuma Allah ya ba ta shahada ne da kuma wanda kuma suke raye su kiyaye sabawa Allah subhanahu wataala saboda kun ji irin tambayoyin da ake yi wuta kawai ake son ku tafi saboda haka sai ka kiyaye kada a yi ta maka bakar addu'a bayan kare su Allah ya tawaye rage kamalan ne matsayin dna test da ake yi shi ne kwayoyin cuta da kwayoyi da ake yi wa wani halitta tsakanin ɗaya da uba don a gane ya halatta amma ba a shari'a ba a hukunci da shi kai tsaye amma dai alama ne wato shi wannan abun nan din kaman kafi abun nan kiyafa ne a can lokacin manzala kuma akwai kiyafa wato kiyafa Shi ne idan ana son a gane wane dan wane ne akwai wanda Allah ya kore musu da gane kamanni kafafuwa suka duba kawai za su ce wannan dan wannan ne ko akwai dangantaka tsakanin wannan da wannan to kuma ana amfani da wannan wata ran Usama da zai bin Harisa suna kwanci sun lullubi kafafuwan su a waje wani mai irin wannan ilimi ya ce inna hadhihi al-aqdam abu habib ba'd yace shashin nan kafafuwan nan shashin su sun fito daga shakin. kuma ɗa da uba ne manzala ma yi farin ciki da wannan kaga kenan tabbas shi usama dan zaidu ne kawai babu wani tuhuma to ana iya gane ta wannan musamman lokacin bayi lokacin da ake abun nan ake da bayi haka wannan ya sa da wannan baiwa. wani ma ya sa bai za su gane dan nuhayi ne wannan ana ce masa kiyama yanzu sai aka zo aka ci gaba ana iya gwada jini a gane wannan jinin wane ne ko abin da suke iya ganewa wannan jinin jinin wane ne zai iya zama ɗansa ne zai iya zama jikansa ne zai iya zama kawunsa ne kuma babbansa ne kuma mai kuma ne. amma ba za a rubuce don an yi albara ce ai wannan ɗansa ne ko babbansa ko yayansa ko ne amma ana iya gane mai jini to zai zama ana shakkan wannan ɗan wane ne ɗansa ne ko ba ɗansa ba ne sai aka gwada za ce ɗansa ne ana shakkan kawunsa ne ko ba kawunsa ba ne sai aka gwada jinin ya nuna ya nuna akwai alaƙa ta me jini a tare da su ko da haka ya halatta a shirya a yi wannan gwaje gwaje don cire wani shakka cire wani wato shubuha amma idan akwai dalili da zai ta a yi wannan abu in ba wani hujja kuma to babu bukatan a yi wannan in ko nan asiri ake son a yi babu bukata don a gane wancan cikin shege ne da ko kuma a mijinta ne misali ta tana da aure sai ta haihu shi ana son a gane ɗan nan namijin ne ko kuma abokin mijin da ake zargi na shi ne mata ciki to sai a zo a ce an kawo wata na'ura an ɗauki ni an gwada ba yadda da wannan ba Allah ya riga ya kunta ya ce alwaladu bil firashi da namiji ne ko dai mutum yana da mata ko ta yi zina in dai ta haihu to ɗansa ne kenan ɗan ana ana nema masa uba ana nema masa rufin asiri don kun gano ɗan shege ne ba kun walakanta shi ba shi kuma ba laifinsa ba ne ko da haka an riga an yi wannan hukunci to a irin wannan babin ba za yi ba amma yin a babin gado ne ana son a a fitarwa da ɗa haƙƙinsa ko uba haƙƙi ko wani ɗan uwa wannan ana iya yin wannan ko gawa ne ana son a ba su gawarsu ana son a gane cewa ɗan na wane ne duk wannan ana iya yi abubuwan da shari'a ba ta riga ta yanke hukunci ba na wani ke malam ina da ƙanni kuma na san da su bahi idan aka yi da sallah idan mutum ya yana ta tafi har rana ta duka ya samu lada kamar na hajji da umra to malam ni kuma nakan dawo gida a wani lokacin karantar da kanni na alƙur'ani shin na tsaya na yi wancan tasbih har rana ta tafi ya kuma da in dawo in karantar da ka dawo ka karantar da su shi fi saboda idan ka tsaya ka yi zikiri ka kai sallan ka amfanar da kanka ne kawai amma in ka dawo ka karantar da kanninka ka amfanar da kanka ka amfanar da kanninka mana sun ce annafsu muta'addi khairu min annafsi min annafsi al-qasid wato amfani wanda zai amfane kai amfani wani ya ce wanda zai amfane ka kai kadai saboda haka ka zo ka karantar da 'ya'yanka kuma za ka samu amfani za ka samu lada da yawa maimakon kuma su su zama ba mai karantar da su kai kuma kana kana zikiri a masallaci ran da babu karatun ke wannan zikiri za ka samu wannan ladan kuma na alaki ta malam mutum ne yake da genotype AS kuma wato yana shan wahala jiki yana karewa wani lokaci ne azumi yana shan wahala wani lokaci kuma dai baya shan wahala yanzu malam wanda ya yi azumi ba zai rama ne ko zai wani na ka samu wannan bidiyon kuma cewa ka da dole ta mi as cewa za ka sha wahala sai dai as misali mutane suna da shi goma ba sun kwanta a asibiti a duniya wahalar da su ai as kariya ne ba wai cutan ta shige ka bane amma in kuka haɗu da mai as mace as namiji as to dukkanin su kariya suna iya haifan mai as ne mai sikila ok mai sikila kuma cuta ne amma as ba cuta ne shi yasa ma likitocin zamani suka ce AIDS baya canjawa saboda ba cuta ne bayan da magani kwata kwata ba canjawa amma yanzu akwai wasu masu kokari irin masu magunguna na tarin medicine za a ce kun duk da cewa <laughs> wasu ba islamic din ne ma'ana dai maguna ko na gargajiya ko na abun nan ko na islamic wasu sun ce yana canjawa in an yi dace yana canjawa ko ba cutan ne Allah yana iya canja shi amma dai a cewa mutum yana da AA yana tari a cewa da zai azumi ba yana cin wala sai dai wata cutar ne da ba ba wannan wannan ba cuta ne amma in kana da sikila ikkis ne da kai ko shakka babu wannan ka ciwo ne idan ya maka tsanani ka sha in ba ka iya azumi ba ka sha in za ka iya kuma ka kai amma in baka gane ba AA ba ikkis ne da kai ba AA ne kuma ka ji kana shan wahalan azumi to wani abu ne daban ka je ka gaya wa likita ya duba maka matsalan ka duka wajen likitoci AS ba cuta ba ne shi sa ma ba su nemi magani sa ba ma balle tana su iya canja na Allah ya samu dace ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين